littafin me ke faruwa kashi na uku sun iso zaria da misalin sha biyu kai tsaye gidan su mansura suka nufa suka iske umma tana shirin fita abba kuma ya dan fita shi ma ta ce su zauna tana zuwa bilkisu ta ce bari ta leƙa gida umma ta ce a'a su dai jira su gidansu maman ta nufa ta samu malam mamman a ɗakin ya ce yauwa hajiya shigo kin ji fa abin da nake da baiwar allah nan za a kawo kayan nan ɗaki ɗakin in ta yi wa ‘yan uwanta waya su zo su gani saboda mutanen nan za su zo ne su kai ta gidan ajiya an jima kamar yadda na yi muku bayani jiya duk ta ƙi ta bani haɗin kai Umma ta ce yanzu dai ga ta nan sun iso suna gidanmu bari na yi wa su Mansura waya in ya so su zo nan ɗin ko don ta san halin da ake ciki mama ta ce ni ma damuwa ta kenan gaskiya in mai gado ba ta son abin nan ni ma ba zan so shi ba dan fari ba mahaukaci ba ne ko da nake kau da kai a kanta ba don ba na son ta ba ne in dai kara kara ne wulaƙancin da ka yi mata cikin gidan nan ko tsinto ta aka yi ba za ka yi mata haka ba shi kenan haka rayuwarta za ta zama cikin baƙin ciki kenan nan ba ta huta ba kuma ta yi auren ma auren kuɗi can ma ta je ba ta huta ba ta ci gaba da fuskantar wulaƙanci san ba zan lamunta ba ya ja tsaki ai kin ji irin ta kin zo da wani zance wadda ba a tuna abin da ya riga ya wuce batun ji ko kuma wani ra'ayinta wannan ba dole ba ne tunda ko a shari'a mu ne masu zaɓa mata miji mamanmu ta kalli umman mansura ta ce kira su dai su zo mu ji zaɓinta domin zaɓinta shi ne nawa na san wahalar da na sha a akan yana bilkisu ta rasa dalilin da ya sa suna nufowa gidan nasu ta ji gabanta yana faɗuwa ta dubi mansu ta ce kai da wani abu da ya samu mamana mansu ta ce me kika gani ta kama hannun mansu ta sa a kirjinta ta ce kin ji fa kirjina Faruk ya ce ba komai bilke su insha Allahu suna shiga da sauri ta nufi ɗakin su ganin mama zaune ya sa ta taya ajiyar zuciya har duk 'yan ɗakin suka dube ta ganin mama hankalinta ya kwanta sai dai ta san magana babu wani abu Dan ko banza baba ba zai zo ya zauna haka ba ta shiga ta zauna kusa da mama ta ce maman mu har na ji daɗi da na ganki lafiya domin na zata abu ne ya same ki umma na ta yi dariya ta ce yar mama kenan mama kuwa cewa ta yi lafiya kike mai gado su mansura suka shigo bilkisu ta ƙara shimfiɗa taburma sannan aka shiga gaisawa ta gaida baba wadda zuciyar shi ta tafi ga tunanin yadda yar yar shi ta nuna halin ko in kula da shi yau ne kuma abin ya fara damun shi har yake mishi ciwo dan baya so ma ta nuna ta damu da shi din bayan yan gaishe gaishe umman mansura ta dubi bilkisu ta ce kin san yarima gama faɗin haka ke da wuya gaban bilkisu ya wani faɗuwa ko dai ya zo ya ci mutuncin iyayenta ne ya ci musu zarafi ta tambayi kanta umma ta kuma tambayar kin san shi ne na ce bilkisu bilkisu ta girgiza kai alamun a tare da cewa ni san ban san shi ba ya ce ya ce na yi mishi wani abu ne umma ta ce a'a sam ta dubi malam mamman ta ce malam ba ni kuɗin nan jiki yana rawa ya miƙo mata ta amsa sannan ta ajiye a gabanta wannan sadakin ki ne bilkisu ta zaro ido tare da dafa kirji umma ta ci gaba da cewa ga kayan can za a shigo da su na zance bakinta gaba ɗaya ya kafe gaba ɗaya dai zan iya ce miki zance bikin dai ba zai wuce nan da wata biyu da sati ɗaya ba me kika ce a kai a ruɗe bilkisu ta juya ta kalli mama sannan ta faɗa kan maman tare da fashewa da kuka tana cewa maman mu menene zaɓin ki ki faɗa min zaɓin ki domin shine nawa amma in har kin amma fa ki sani mama yarima zai aure ni ne ba don yana so na ba sai domin ya cika wani mugun nufi nasa na cin zarafina, na malam mamman ya ce ke dai kawai ki ce kin fi so ki ci gaba da zaman zaman garari babu aure mutane suna zagina amma ina kika sanya riman da har zaki ce zai ci zarafin ki ne mutumin da aka ce yana kasashen turawa yana rayuwa mama ta ce tashi ki share ki in har ba kya so to babu matsi dan ba za a kawo abin da ba kya so kuma na amince ba malam mamman ya fita yana cewa ni dai ya rage naku uba ke ba da ya ni dai kuma na ba da aurenta na ba da ta sadaki kuma gashi nan hannunku in za ku je ku ja da sarakuna to bismillah ya sake leƙowa kada ku kada ku matsa mata domin kuma kada ta je ko ina yau za su zo su kai ta gidan adana sai ku shirya abin abinci idan suka zo kun ga tafiyata ya shuri takalmansa ya waje umma ta dubi bilkisu da ke kuka mama ta yi ta waiga gurin su mansura inda suka yi shiru tamkar ruwa ya cinye su sai mansura da take kuka ta ita ma ku tashi ku je can gidanmu ke mansura har da kai faruk din ku ba ta shawaran da ta dace sai mu saurari hukuncin ubangiji mansura ta kama bilkisu suka fita faruk yana cewa ya kamata fa ku shiru kada ku shiga cikin jama'a kuna kukan nan har ma su fahimci da wani abu umman mansura ta ce maman bilkisu kada fa ki ce za ki nuna mata ta bizire tun da kin ga ya riga ya ba su ita mama ta ce ina tausayin yarinyar nan ne kawai tana da haƙuri kar a ce a cutar da ita da yawa umma ta ce ai allah ba zai bar ta haka ba yana sane da ita ina zaton sakamakon haƙurin da ta yi ne Allah ya kawo mata miji ɗaya tilo tamkar da dubu abin nunawa a nan shine ke kanki ai yar bauchi ce kin san adalin sarkin in baki san shi ba ma ai kina da ƴan uwa sai ki sa ayi musu waya su zo ku yi shawara mama ta yadda da haka don haka ta ba da wa umma dama ta kira mata Aminu ko Abubakar ta nuna mata lambar inda ta rubuta su jikin bango ta kira Aminu ya ɗauka sannan ta miƙa wa mama bayan sun gaisa ta ce dama zancen auren mai gado ne don Allah ina so ku zo ko da gobe ne kai da Abubakar domin akwai wata 'yar matsala ya ce to shikenan in sha Allahu in Allah ya kai mu za mu zo ba dai wata damuwa ba ce ko wata ce a'a sai dai gobin kawai ya ce shi kenan suka gama magana umma ta miƙa wa umman mansura waya tare da yin ajiyar zuciya ta miƙe za ta tafi mama ta ce ki je ki ɗauki kuɗin nan saboda ba ni da gurin ajiya umma ta ɗauka ta fita kuka sosai bilkisu take tana kwance kan cinyar mansura yayin da ita ma mansura take kukan faruk idanu ya zuba musu yana rungume da baby dadi ko tsakiyar gado yana zaune ya tsora musu idanu bilkisu ko da ke tambayoyi da dama tana son sanin su da kuma dalilin kukan da momin shi suke yi duka shi ma yana son sanin amsoshinsu tsawon lokaci suna kuka sannan ya tashi ya kwanta ya kwantar da baby sannan ya zo zauna kusa da mansura ya sa hannun shi kafaɗunta ya ce haba my dear yanzu ke kina yi ga ta ita ma kuma tana yi na san kina taya ta ne to don Allah a daina kukan nan ku yi shiru ya isa ya kamata a lallashi juna ai ya ciro hankicif ya so mu share mata hawa yana cewa shikenan is okay sannan suka juya kan bilkisu ya ce haba bilkisu ki tashi ki shiru haka mu nemi mafita kukan nan ba zai zamo mana mafita ba mansura ta ɗago ta ta soma share mata hawaye cikin murya da ta dakushe da shekar kuka ta ce faruk babu mafita nana na san laifin mahaifina ne dama ba sona yake yi ba shi yasa ya bada ni shi kuma ya rima burin shi ya cika dama ya ce mini bai taɓa neman wata buƙata ya rasa ba gashi kuwa ya samu domin ya samu yadda zai ci min mutunci yadda ya so kamar yadda ya alƙawarta mini shi yasa ya biyo min ta gurin mahaifina wadda ya gama zagi na da talaka don ya nuna mini cewa shi ɗan gata ne faruk ya ce shi ma fa an ce bai sani ba bai ma san za a masa aure ba yanzu da haka bilkisu ta ɗago kai ta kalli faruk sannan ta ce haba faruk yaya kake wannan magana don allah ka daina min wannan zancen in ba yarima ba ne ya sanar da su ni yaya za a yi su sani zuwan da muka yi gidansu ko awa biyu ba mu yi ba ku yi tunani fa mansura ta ce haka ne to yanzu menene mafita faruk ya ce babu wata mafita da ta wuce ki yi haƙuri saboda zan je duk inda ya kamata mu je abin ba zai yiwu ba zance ya je gurin manya bilkisu dama har kullum ke mai biyayya ce kuma za ki ga sakamakon haka Allah ba zai taba ba wa yarima ikon cutar da ke ba sannan ni a gani na ma aikin kere masa'a domin samun yarima ya wanke zargin da ake miki na cewa kin rasa miji hakan nan shi ma dama wani jinkiri na rashin samun abu da wuri alkhairi ne mansura ta ce haka ne bili ki yi haƙuri komai zai daidaita tsakaninku ke mace ce gashi kina da kyau da sauri za ki ja ra'ayinsa wallahi bilkisu ta ja tsaki ku yi la'akari da ni fa ba wai ina son shi bane sannan wallahi ya yi min yaro don na san ko a girme bai girme ni ba ko ban girme shi ba to shi ma ba zai girme ni ba banda rigima irin ta yarima ya zai yi da ni kalmar ta ba wa faruk dariya har ma ya ɗan dara sannan ya ce mace ma mace dama tana fin karfin namiji ne ya sake dariya sannan ya ce to yanzu haƙurin da zaki yi kenan mansura ta ce shine dai mafita haka suka yi ta lallashin ta har ta haƙura amma dai cikin ranta ta ɗaure niyan zama ne za ta yi na kare kai sannan kuma za su yi zama ne na kare bani baka tuwo bana korar ka kuma Umma ce ta dawo tana musu bayanin kai Bilkisu gidan boyo Mansura ta ce me kenan kuma Faruk ya ce haka ne ga al'adan gidan sarauta in za a auri wadda ba 'yar sarauta ba sai an adana ta a wannan zaman za a haɗa ta da kuyangi waɗanda za su dinga mata hidima har sai ita ma ta samu kanta tamkar 'yar sarauta bilkisu ta ce ka dai ka dai ka dai ce har sai an koya mata girman kai kawai ba sai ka ce mini sai ta saba da gidan sarauta ba to ba zan iya ba ni da nake sabis umma ta ce to ai dole ne ma tunda babanki ya riga ya gama magana ba tare da ya zo ya yi shawara ba da an ce musu kina sabis ne amma yanzu ba hali sai dai kawai ki haƙura domin matan gidan sarauta ba su aiki Sabon kuka Bilkisu ta saka tare da cewa gaskiya ni an cuce ni an kuma cuta ta an cuci karatuna. Haka ta yi ta kuka suna lallashin ta Faruk kuwa ya fita masallaci ya bar su. Sanda ya dawo tare suka shigo da abban su Mansuran shi ma ya zauna ya dubi Bilkisu da ke faman gunji har yanzu ya ce ke. Ki kwantar da hankalinki yanzu daga fada nake ta hanyar wani abokina aminin wazirin sarkin garin na ji bayanan komai ki daina kuka allah ya wanke ki kin samu miji na gari tare da surukai masu ɗa'a da adalci godiya kawai ya rage ki wa allah bilkisu har gidan da zaki zauna an kai ni na gani gida ce karɓaɓɓiya Karfe biyar na yamma ki shirya ta kalli abba ba za su gane matsalar ta ba ne kowa yana da kowa yana mata kallon hutu, amma babu hutu ba za su gane ba ne tsakaninsu da yarima ba shiri suke yi ba haƙuri kawai ta yi duk yadda ta so ba yadda ta iya yadda allah ya yi shi ne daidai don haka sai ta yi ajiyar zuciya sannan ta ce abba to karatu na fa na yi shi a banza kenan kuma ban gama sabis ɗin ba fa ya ce ba ki yi karatunki a banza ba bilkisu saboda mace mai ilimi ilimi na jami'a in kika haifi ‘ya'yanki za ki yi musu tarbiyya za su ƙaru da iliminki ba ki san an ce ilimin naki yana ɗaya daga cikin abin da mai martaba ya sa shi murnar aurenki ba don ya san za ki koyar da jikokinsa tarbiyya na gari Ki miƙe ya dubi mansura ki tsafa da kyau mansura ta ce to abba bayan sun shirya mansura ta sake saka bilkisu gaba ta yi mata yar shawarwari yadda za ta kwantar da hankalinta domin tashin hankalinta zai fita mamanmu cikin wani hali kuma ba fasawa za a yi ba kin san kuma yadda mamanmu ta saki ranta zai zamar mata matsala in har baki kwantar da hankali ba in ko kika nuna mata cewa eh kin yadda to zaki ga ta saki ranta saura fa ya rage naki da shi in kun je can za ku kwashe ko ma menene bilkisu ta yadda da haka har ma ta saki ranta in ku fa tare da cewar zai gano ba shi da wayo yana ganin zai gasa ni ko amma za mu gasa juna ne kawai ɗan yaro da shi sai neman zance hmm, anya kuwa bilkisu kin san wane ne yarima lallai kuwa abin na yi ne misalin karfe uku umma ta ce su je can gidan su bilkisun suna zuwa suka tarar da jama'a suna kallon kayan ga su nan tamkar an buɗe kantin kaya kowa yana faɗar albarkacin bakin shi mamanmu kam tana zaune ne bakin gado cikin damuwa ganin haka sai nan da nan bilkisu ta saki ranta maman ko za ta ji daɗi ganin an ce ga amarya nan fiskar bilkisu ta soma kallo ta ga ta saki ranta amma duk idanunta sun kumbura sai dai duk da haka ta ɗan ji sanyi suka shiga bayan mutane sun rage sun watse maman ta ce mai gado tsakaninki da Allah kina son auren nan Bilkisu ta yi murmushi na dole sannan ta ce mamanmu ai ko da ba so babu yadda za mu yi fa ni dama abin da ya ɗaga min hankali na zata babanmu ne ya je ya tallata to yanzu nan abban mansura ya je ya yi bincike da kanshi mamanmu ta ce ni ma ya zo ya yi min bayani kawun kuma na na musu waya gobe za su zo mansura ta ce to kada ki damu kanki in insha Allahu ke ma hutun ki ya zo suna cikin tattaunawa sai suka ga baba ya leko ya kira Bilkisu suka tsaya a zaure ta tsugunna shi ma tsugunna ya ce dama na kira ki ne Bilkisu sai ki taimaka min kada ki watsa min ƙasa a ido idona kar ki bani kunya kin ji dan Allah ki haƙuri jikin Bilkisu ya sanyi ta sani ko da babanta ne kuma ko da baya son ta ita tana son shi ta ce haba baba kada ma ka damu ni na yarda damuwa ta ɗaya ita ce damuwar mu. ya saurin cewa da kin saki ranki za ki ga ita ma ta warware ta saki ranta ni dai ku taimaka min bilkisu ta ce ba komai baba ce yauwa allah ya miki albarka da sauri ta dube shi kallo na duba na musamman domin tun da take ba ta taɓa samun wannan kalma daga bakin shi ba tun daga tasowarta har yanzu sai yau shi kanshi sai da ya gane abin da take tunani har ya ji kunya ta miƙe tana murmushi ta san ko danganin kuɗi ne ya sa shi ya sa mata albarka oho to ta san dai sha Allahu albarkan zai bi ta Suladiyo ko ba su shigo gida ba tun safe sai misalin karfe uku da rabi gidan bokaye sun je ya fi biyar da malamai kuma duk an musu alkawarin cewa suna dawowa za su samu maganar taro shi Ciko asalin bokan nasu sun kai mishi cikon kuɗin shi kuma ya ce zai tura mata jinni sun dawo gida cike da murna sai suka samu ana kallon kaya mama ta fito kenan ta gansu cike da fara'a ta ce a'a kun dawo ne ga fa kayan nan na gani ina so in ce ku zo ku gani har salame ta ta musu alamar da kada su je karime da suladiyo suka ce a'a su je sun samu bilkisu suna duba kayan suna ta shewarsu suka yi soro haka sai dai suka ƙare suka shiga kallo suna taɓa baki ladiyo ta ce a yi dai mu gani salami ta ce wa ga ba girin girin ba ta yi mai mansura ta ce ga wasu akwatunan can fa na mamanmu ne yarinya ta shiga gidan arziki haka uwa ta huta mahazzada sun ji kunya tarab suka miƙe suka ce ke kar ki yi wa mutane rashin kunya fa daɗin abin dai tallanta aka yi mansura ta ce ai tallan ma iyawa ce wasu ko an yi tallan su ma ai ba mai ɗauka nan fa suka soma masifa mansura ta dubi bilkisu ta ce shi yasa dai na ce musu mu yi kamar mu ganin ganin kayan ne kawai don haushin hakan za su ji to ko waɗannan ma dan Allah ki saki ranki domin su kansu in kika saki ransu ma haushi za su ji gefe Bilkisu ta zauna a ranta tana cewa ko in ba sauƙi Allah ka yi mana agaji don girman zatinka Mansura ta ce kai ki zo mu ga kayan nan fa kaya ne na gaske na gani na faɗa Bilkisu ta ce bar ni da wasu kayan kin san ni fa ban ban taɓa ko ganin su ba Mansu ta ce, kai, gaskiya za ki huta. Biyar daidai motoci suka zo suka tsaya guda biyar dama umma ta sa Bilkisu ta yi wanka ta sa ɗaya daga cikin dogayen riguna cikin kayan da aka ce su ne za ta ci gaba da sawa. Tsofaffi biyu da yamma suka shigo kowace sai kallon gidan take mamakin gidan da ya rima yanayin aure suke suka suna Arba da Bilkisu suka yarda da cewa lallai sun dace da Yarima. Gabanta suka zube suna gaishe ta har abin ma ya bata kunya. An musu sauka mai kyau sun faɗa mata cewa su kuyanginta ne, dukansu tsofaffi ne kuma ‘yan aikinta ne fannin girki. Aka kwasa duk Mansura su umma Hajara ƙawar mamanmu da dai sauran maƙota gidanta yana nan a tudun wada madaidaici ne gidan mai cike da tsaron ma'aikata ka ce to duk su zo su tafi sai mansura kawai da asma'u auta su ma faruk zai zo ya ɗauke su su na kuwa sai gobe don ba a daɗe ma da yi musu waya ba kuka sosai bilkisu ke yi kamar yau ne ranar auren sai da mamansu za su tafi haka kowa ya watse sai ita ɗaya gashi an an amshi wayarta an ba ta sabuwa don ma tsohon layinta na mtn ta makalo shi kowa yana watsewa ta ga kuyange sun hau kalkale gidan sannan sun zo sun zube gabanta kowace ta gabatar da sunanta da kuma aikinta sannan suka ce su dukansu suna da alhakin zama da ita su yi mata hira su ko tsofaffin da suka tambaye ta game da hankalolin abincin da za su girka mata ta ce musu duk wanda suka yi nan suka dage kan cewa ai sai ta zaɓa domin haƙƙinta ne ta faɗi abin da ranta ke so buɗar bakinta sai ta ce da su babu abin da ba ta ci don haka kada su damu kansu shikenan suka shige kicin suka hau aiki duk da girma da kyan gidan nan haɗi da kayan alatun da ke ciki sun kasa saka zuciyar bilkisu yau ta yi fari ta idar da sallar isha'i tana zaune ta zabga tagumi hawaye yana kwaranya daga idinta ta tuno rayuwarta tun farko har izuwa yau tana tunanin in ta yi aure matsalarta ta zo ƙarshe ashe dai ba haka ba ne yanzu ma ta saka hannu domin tana da yaƙinin ba za ta iya zaman daɗi ba a gidan. Gidan Yarima hasali ma ya aure ta ne domin ya tozarta ta tare da ci mata fuska gami da wulaƙanta ta. Sallamar kuyangin ne ya saka ta share fuska da hijabinta sannan ta amsa suka shigo duk suka zube suka zagaye ta. Ba ta so hakan ba da suke mata amma babu yadda za ta yi. Daga ɗaya daga cikinsu Bilkisu ta ce ranki ya daɗe. lokacin cin abincin ki na dare zai ƙure tuni muna zuwa amma kina sallah ta dube ta sannan ta ce ni fa a ƙoshe nake so am okay suka gyara zama suka soma magana a tare ranki ya daɗe mun sani baki ci komai ba don Allah ki ci wani abu mana ba za mu samu kwanciyar hankali ba matsayar baki ci komai ba domin mun ɗauko alkawarin kula da ke ta ɗan yi murmushi sannan ta ce to ku ba ni abu mai sanyi sannan ina fata ku dai kun ci abincin naku ɗaya daga cikinsu mai suna rabi'a ta ce ita ce mai kula da shan ruwanta da sauransu ta miƙe cikin sauri ko cewa suka yi ai ba mu da izinin cin komai sai kin ci abinci shiru ta yi Rabi'a ta zauna sannan ta miƙa mata madara cikin kofin gilas tare da cewa to ga mai ɗan kauri ko ran ke daɗe. Bilkisu ta amsa sanyi tare da garɗin madaran su ne suka sa ta shanye nan take ta ji ɗan dama-dama domin dama yunwa take ji. Rashin kwanciyar hankali ne ya sa ta ta kasa cin komai. Rabi'a ta tsiyayo ruwa da ke gefenta ta zo ta zauna dab da ita cikin robar si ya ta miƙa mata bili ta amsa ta sha sannan ta dube su to ku je ku ci abinci daga yau kada ku ƙara jira na ku ci abincinku suka kalli juna asabe dama ita ce babbar su wato mai ba da umarni ta ce haka ya zamar mana dole ne ranke daɗe kada ki ce mun yi miki taurin kai ta ce to shi kenan ku je ni ma zan kwanta ne suka fita dukansu ta soma neman rigar bacci kaf kayan babu rigunan rigunan bacci ga ta da son rigan bacci don ita da ta saba kuma ita da ka bata sabon zani gara ma ka bata rigar bacci ta zauna bakin gado da zani ɗaure a ƙirji ta jawo sabuwar wayar da aka bata da sabon layi bata san inda aka saka layin MTN ɗin ba sai dai da yake ta riƙe namban ɗin Mansu sai ta kalli wayar mai suna Blackberry ta ce cikin ranta, ko da kuɗi a ciki oho, tana dubawa sai ta ga kuɗi dubu goma. Cikin sauri ta soma saka lambar Mansu, Mansura ta ga baƙuwar lamba ce ta ce baban dadi kalli fa, ni fa ba na son a kira ni da baƙuwar lamba fa. ya amsa ya ɗaga sai ya ji muryar bilkisu tana cewa cikin muryar ko kamansu ya ce ni ne yayanki ne kanwata, ya aka yi ta soma kuka ya ce ba bilkisu ki zama mai tawakkali mana muryar ta na rawa ta ce a'a ai na haƙura yayana ina mansu take ya ce ga ta nan dan allah ki daina kukan nan haka ba na jin daɗinsa yarima jinina ne komin yaya ba na buƙatar abin da zai zo ya ɗaga miki hankali amma don haka ki yi haƙuri ta ɗan ja hanci ta ce shi kenan na gode ya ce to ga sun taki bili ta daure kukan kada faruk ya ce ba ta jin maganar shi ta ce mansu ina dadi na ce gashi nan da ƙyar ya ci abinci yana ta mana rigima wai shi momin shi kawai yake son gani hawayen da take maƙewa sai da suka zubo ta ce ki dinga yi mishi addu'a kina tayar da shi sallar asuba da wuri kada ki ce yaro ne kin ji Mansu ta ce to yanzu ma dai na mishi addu'o'i amma sai ya ce wa aike da ƙarfi kike karanta mishi saboda ya koya addu'ar Bili ta yi murmushi ga hawaye suna zuba Mansu ta ce Bili ki kwantar da hankalinki na san Allah yana tare da ke addu'an da kike yi ba za ta faɗi ƙasa banza ba kina buƙatar wani abu ne mansura ta ce eh to rigar bacci ne dai babu ko ɗaya mansu ta ce ta san bili da san rigar bacci ba sauƙi tunda sau nawa take buƙata? sau nawa faruk yana ba su kuɗi su siyo siyayyansu in sun shiga gurin kayan bacci nan take zuwa har kuɗinta su ƙare Tai murmushi ta ce ki yi haƙuri zuwa gobe zan haɗa riguna duka dai da abin da zaki buƙata zan zo miki da su duk da mun dawo gida dole ne na zo na kawo miki ta ce yawwa don allah ki bi ta gidanmu ki ɗebo mini duk wani abin da nake so kin san za su min amfani sai ki adana min in ta ce to sai na zo bili ta ce ki shafa min dadi da bebi mansura kuwa ta yi murmushi ta ce su surukarki cike da tsokana mansu ta yi maganar don haka sai bili ta kashe wayar rigingine ta yi kasaitaccen gadonta tana son ta tuna wata namba da ta haddace sai ta ji sallama ta amsa tare da ƙura mata ido ta tashi zaune wasila ce mai kula da wanke-wanke mai kula da wanke ƙafafunta kuma duka kallo bilkisu ta bi ta da shi ta dire 'yar faffaɗar robar da ke hannunta ɗayan kuma tire ne da ƙananan robobi da kuma tawul ranki ya daɗe na zo ne na yi na. Bilkisu ta bi ta da kallo na lokaci guda ta kuma kama ƙafafunta tana dai kallonta tana wankewa ta gama shafa mata wani mai ko turare ne dai oho ita dai ba ta sani ba amma dai yana da shegen ƙamshi wadda ya ta miƙe ta ce to mu kwana lafiya ran ke daɗe ta fita bilkisu kuwa kwanciya ta yi ta kama addu'o'inta bayan ta gama addu'o'i ta yi lamo cikin bargo zuciyarta kuwa nisa ta yi cikin son sai ta gane wani irin zama za su yi da wannan maƙiyin nata wadda shi ma ya tsane ta yake fatan su haɗu ya ci mata mutunci wadda yake son aurenta don kawai ya tozarta ta wanda ana ta ta gefen ta san dai ya zagi iyayenta sannan ba daga cikin mazan da take so ma yake ba domin ya yi mata yaro ana ta gani hmm kai kai kai kai ana ta ganin yaushe ma ya isa yaushe ya zama namiji yaushe ne aka haife shi shin yaya zai yi da ita ma ita da take babbar mace ta ja tsaki wata zuciyar ta ce in mutum ya ce zai yi gatari to ka sakar mishi kota kin san ko waye yarima lallai da kin sun waye yarima da baki wannan furuci ba faruk ko kallon mansura yake yana dariya lokacin da ta gama waya da bilkisu mansu ta ce dariyar me kake yi ne ya ce bilkisu na tuna duk kunyar ta wai sai yau ga ta tana cewa wai me yarima zai iya yi mata it means ya yi mata yaro mansu ta yi dariya tare da cewar eh ya yi mata yaro amma ba yadda kake nufi ba ne ya ce nufinta kenan mana mansura ta ce in ma nufinta kenan to ina ruwanka ya jawo ta jikinsa to zo dai mu yi karatu mu samu lada cikin dangi zancen auren yarima ya gama kaduwa sai dai manya-manyan yayun yarima su anti salma anti fati anti hurera sun saka umma a gaba suna son sanin dalilin auren yarima yanzu umma ta ce kai bai isa aure ba ne salma ta ce umma duk fa shekarun shi ishirin da hudu ne kawai fati ta ce ni wai a ina ma ya samo matan ne shi da yake cewa aure sai nan da shekara talatin da uku shi da yake bayanin baya bukatan aure da wuri koyaushe ka mishi magana ce ma am sannan na zo na fara haihuwa kai ba na son haka magaji ya ce 'Ya rima kenan na rasa irinka kana son mata da yawa amma ba ka son aure ya ce haba magaji ya kake wannan magana mata ai su nishaɗin rayuwa ne kawai shi yasa ma in zan yi aure ba na son gidahuman mata irin na arewan munna. na fi son matan china ko kuma america ko england sai wasu kaɗan daga larabawa ko kuma indiyawa domin sun haɗu kuma sun san soyayya sun iya ba wa maza nishaɗi amma ka haɗa aurenka da matanmu kullum su kenan kunshe jikinsu cikin kaya masu nauyi ni fa ba zan iya irin wannan lamarin ba ba zan iya auren matanmu ba ba don ina son soyayya ba magaje ce yanzu dai kana son ka ce mini kana yaƙi da addinin musulunci ne tunda addinin musulunci ne shine ya ce su kunshe kansu Yarima ya ce wane ne da Islam? I mean suna da ƙauyanci ne kawai da yawa. Magaji ya ce to mai martaba dai ya ce aure zai maka ya auro maka wata yaya za ka yi da ita. Ya yi shiru sannan ya ce ba na ma fata but ban ma san me zan ce maka ba I don't like them kawai. Magaji ya ce to ka ɗauki komai dai easy don ka san komai zai iya faruwa ya ce babu maganar easy in har hakan ya faru ka gaya min kawai na san me zan yi magaji ya ce na ce maka babu komai ko yarima ya ajiyar zuciya sannan ya ce zan yi musu zuwan ba zata ai in mun yi hutu do you see what i mean magaji ya ce hmm, na gane sai mun ganka zan tafi masallaci don mu a nan lokacin sallah ya yi yarima ya ce ok bye magaji ya kashe wayar bayan sun gama yana cewa za ka kai kanka ai za ka samu abin mamaki a nan in ka zo ya yi dariyar mugunta har ma yana ayyano yadda zai ga yarima ranar da ya dawo ya samu batun auren shi da 'yar Najeriya kuma 'yar Arewa waɗanda yake kira da ƙauyawa masu duhun kai. Salame ta dubi Karime ta ce wai ni don Allah ku wayar min da kai min wannan aure ne aka yi ko kuwa wani sabon salon iskanci ne ladiyo ta ce ke ma dai kya tambaya abin da na gani kenan daga sa rana sai a ce wai an kai mutum an keɓe shi don kawai zai auri ɗan sarki karima ta ce ni duk ba ma wannan ne ya dame ni ba kar dai mu kashe kuɗinmu a banza malaman nan sun ƙi su ki matsawa su gama mana aiki don yanda na tsani na ji an yi maganar auren nan don haka da na ji wannan maganar auren gara fa na ji mutuwata ni fa da wannan ɗan sarkin gara na na samu mutuwata kawai ta fi min ladiyo ta ce ai kuwa lallai wannan abin sai mun yi da gaske ko aikin nan ma bai ci ba to za mu san yadda za mu biyo domin kuɗaɗenmu ba za su tafi a banza ba malam sun ce in mun dawo za mu ga komai ya watse amma gashi har yanzu shiru salame ta ce wataƙila mu ba su sati ɗaya mu gani mu ga yadda Allah zai yi duk suka ce to shikenan karima ta ce ni fa babu wadda ya fi bani mamaki kamar mai mai gidan nan da ganin mai dukiya ya ruɗe ya zama yana ta haɗa baki yana cewa mu ne ma ‘yan baƙin ciki ku dai ku bari shi ma in mun kau da wannan matsalar za mu juyo kan shi sai ya gane kuren shi to mamanmu sun zauna da ‘yan uwanta sun tattauna duk sun ba ta shawara akan kan ta yi wa Allah godiya da ya kawo Yarima matsayin miji ga Bilkisu domin mahaifin shi bawan Allah ne mai riko da gaskiya da amana kuma sun shaidi Yarima da halaye na gare sun ce shi mai koyi ne da halin mahaifin shi don haka sai mamanmu ta kwantar da hankalinta tare da mika wa Allah komai sannan ta shiga yin addu'a Allah ya sa hakan ya zama alkhairi a gare su baki ɗaya sannan suka shiga tallafa mata da kuɗaɗen da za ta yi amfani da su wajen auren mai gado yarinyar da take so fiye da sauran 'ya'yanta domin haƙurinta tare da ladabi da biyayya sannan kowa ya san ɗan fari daban ne domin shi ne ɗa tilo su yarima an yi hutu yana son zuwa gida sai dai matsalar shi ɗaya shi ne ina zai samu matan da yake so duk da celin tana ta ba shi shawarar ya tafi da ita najeriya ta yi mishi hutu a can domin zai fi kowa murna da hakan in har zai yiwu amma ya san ba zai yiwu ba ne kuma bai ɓoye mata ba ya ce mata hakan ya saɓa addinin shi da al'adar shi ya ce ko tarayya da suke yi ya saɓa addinin shi laifi ne daga cikin manyan laifuka don haka ya ce ta yi haƙuri kawai har sai ya dawo hutu tunda duk hutun na sati uku ne kawai yana son ya yi yana son ya yi hutun kawai a gidansu shi yasa bai sanar da kowa zuwan shi ba baya so ma a yi masa shirin komai zuwa yanzu bilkisu ta saba da zaman gidan da aka adana ta hakan nan ta saba da duk wani abin da ake yi Ku yanginta da kuma irin aikinta tana ƙi tana komai ba su daina ba ba ta kuma ba ta wannan girman kan sannan sukan ɗebe mata kewa da labaru na ban dariya tun da suka gane ta fi son labarin dariya fiye da labarin yarima shi kenan suka daina zancensa in ka ga bilkisu tsakiyar koyanginta za ka yi zaton cewa sarauniyar ƙasar indiya ko kuma sarauniyar saudi arabia ce ta ƙara kyau ta cika fatarta ta goge domin duk abincin da suke dafa mata masu ƙara lafiya ne ga shan madara ga shan AC kaji ba a magana ga zaman guri ɗaya babu fita bare ta ga rana har ma kuma ta kai ta ga dukanta suna yawan yin waya da mamanta da ƙannenta da kuma su mansura ƙannenta sun zo mata sau ɗaya mansura kuwa ta zo har sau uku zuwanta na uku baki ta suke tana kallon bili ta ce kai na shiga uku bili bili ke ce haka sai ka ce irin larabawan nan ko kuma indiyawan asali tsaki bilkisu ta ja sannan ta ce ni dan allah ki kyale ni wannan ɗan iskan in na tuna irin wannan tattali da yake mini shi ne kawai sai na jiraina na in yi dubu ma duk ya ɓaci bana cikin kwanciyar hankali su ta yi dariya sannan ta ce kai gaskiya fa kin yi dace domin na san da yana kusa da ke da ba haka ba kuma na san yanzu da zaran ya ganki su kwarkwace miki zai yi tsaki bilkisu ta ja sannan ta ce haka dai kike gani ni dai aka cuta duk ranar da aka ɗaura mana aure tun da dole ne na yi biyayya ko don gudun kada na shiga wuta kin ji abin da ke damuna ma Mansu ta dafa ta ta ce ki daina damuwa ke dai kawai ki kwantar da hankalinki ki dage da miƙa al'amuranki ga Allah Ubangiji ki ci gaba da addu'a hakan nan ma malam ranar wata juma'a ya yi niyyar ya kai ziyara ana tana zaune a falo tare da ginta inda Asabe take ba su labari na'urar ta yi sallama alamun da baƙo kenan fa'iza ta miƙe ta buɗe ƙofar ganin magajin malam ya sa ta ta miƙe tare da cewar sannu da zuwa ranka ya daɗe ya ce yauwa ko gimbiya tana ciki fa'iza ta ce e tana nan bari a sanar da ita ta koma ta tsuguna tare da cewar ranki ya daɗe gafa magajin malam ya iso ta dubi Fa'iza ta ce wane ne magajin malam Fa'iza ta ce ke daɗe shine yaron waziri kuma babban aboki ne ga Yarima amintacce ne kuma gurin sarki Bilkisu ta taɓe baki tare da cewa to shigo da shi ya shigo tare da cewa salamu alaikum Bilkisu tare sauran kuyanginta suka amsa sannan kuyangin suka miƙe tare da yi magaji gaisuwa suka fita ta gyara lullubinta sannan ta ce zauna mana bismillah ya zauna cike da murmushi tare da cewa ran gimbiya ya daɗe na zo ne in yi wa abokina hira tunda baya gari tare da fatan ban yi laifi ba ta ɗan tsuke baki tare da kallon wani gefe sannan ta ce da shi ya turo ka ne magaje ce haba gimbiya in na ce zan jira sai ya turo ni ai sai zumuncinmu ya lalace kenan ta yi guntun murmushi daidai sanda luba ta shigo ta dire dire a gaban magaji Diren yana cike da kayan ci da na sha har ma da na marmari bilkisu ta ce na san ko cikin mafarki yarima ba zai so ka zo gare ni ba magaji ya zuba jus cikin kofi ya ɗaga sha sannan ya ce me yasa kika ce haka na san kai ma ka sani ba shi da maƙiya da ta wuce ni Magaji ya tsira mata ido, ya haka yi kika san haka? Ta ce kai ma ka san komai, kana son yin wasa ne kawai da hankalina. Ya ce ban san komai ba, kana nufin dan yana so na zai aure ni? Magaji ya ce e abin da dai ya sa ban yanke hukunci ba kenan kuma ba zan iya yankewa ba. Kuma dai dan baya gari ne ko kuma in ce baya ƙasa. Yanzu da haka shi kanshi bai san za a mishi aure ba gabanta ya faɗi ta dubi magaji in ba don sanin shi wane ne ba da ta nuna ma iyayen shi garin da take ni ban yarda da kai ba ya ce ki yarda da ni bai sani ba hakan nan yana son ki don ni ya sa ni na binciko mishi wace ce ke kuma na san halin yarima baya shiga harkar da ba ta da muhimmanci a gare shi bilkisu ta ce wannan a naka zaton ne ko gare shi kuwa ya sa ka yi mashi bincike a kaina don ya ci zarafina ya dube ta menene dalilinki na cewa haka ta ce magaji zan sanar da kai tsakani na da yarima saboda zuciyata ta aminta da kai kuma halin ku na ga ba ɗaya bane da na yarima ta ci gaba da ba shi labarin yadda suka yadda suka haɗu har izuwa yadda suka yi sai da ta ba shi labari sai dai ta ɓoye mishi batun mafarkin da take yi na yarima kuma da da ya tambaye ta shin a ina ta san yarima da har ta amince ta san sunan shi da kuma haɗuwarsu ta farko sai ta ce kawai ta ga ya yi mata kama ne da wani ɗan unguwarsu shi ma ana ce mishi yarima amma shi ba ɗan sarauta ba ne suna ne kawai magaji ce to yanzu dai ki haƙuri insha Allahu komai zai yi daidai tsaki Bilkisu ta yi sannan ta ce wannan hasashenka ne fa magajin malam ni dai na san ba za mu taɓa shiri da shi ba domin ɗan rainin wayo ne ni kuwa ba na son raini balle ina ganin he is younger than me magaji ya dube ta cikin dariya ya ce kina ganin kin girme shi ne ta ce ni ba na girme shi yaushe na gan shi ma da zan iya ce na girme shi yana ƙarami an ɗora shi kan doki na gan shi da idona magaji ya ce duk dai na ji tun da bai haramta ba to ai shi kenan sai ki haƙuri ni dai na fi son ki sauko shi ma dole ne zai sauko Bilkisu ta ce, Ba za ka gane me nake nufi ba. So, mu canza hira kawai, yaya gari? Ya ‘yar dariya gari lafiya. I hope je ke ma komai normal ko? Hmm, ta ce, laba asa in ji larabawa. Haka suka ci gaba da ‘yar hiransu daga bisani ya mata sallama tare da cewa sai in ogan ya zo. Ta ce, To, ni dai ban neme shi ba, duk dai ku huta lafiya ce to me kike buƙata sai bana bukatan buƙatan komai ya tafi haka bilkisu ta ci gaba da zaman guri ɗaya kyam haka ta yi jiki ta yi mulmul gashi jiki mai lafiya komai ya kwa ya ƙayatu hankalinta ya kwanta jikinta ya nitsu idanunta sun yi fari sol to AC yana dukanta ɗaki AC falo AC ba ta aikin komai sai bacci da ibada sai kuma kallo da karatun alƙur'ani mai girma to Yarima kam ya nufo gida duk 'yan gida ba su san da labarin zuwan shi ba domin zuwan ba zata ya shirya musu sai da suka kusa bauchi sannan ya yi ma magajin malam waya ya ce ya je iyafot ɗin bauchi ya amshi saƙo yanzu yanzun nan ya ce gurin wa in ji magajin malam ya ce gurin wani ma'aikacin gurin shine zai kira fom ɗinka ka ba shi namba ga mamakin magajin malam yana tsaye rike da waya sai ya ji an dafa shi da sauri ya juyo don ganin wane ne sai kawai ya yi arba da ya rima cikin matukar mamaki ya ce modibbo dama kai ne da kanka kai i'm very surprised Cikin murmushi Yarima ya ce, Haka dama na yi niyya. So, how are you? Lafiya lau wallahi, suka ɗauki jakuna suka nufi mota. Zuwan shi babu kowa, ya ba wa kowa mamaki musamman umman shi da kuma mai martaba da jakadiya. Ta nufi fada ta yi gaisuwa tare da cewa mai martaba na zo da albishirin zuwan bazatan da Yarima ya yi mana ne. Fadawa suka ce, An gaishe ki jakadiya. Haƙiƙa mai martaba ya yi murna da zuwan Yarima. Fannin Umma kuwa sawa ta yi aka shirya wa Yarima autan nata gata kala-kala. Ɗan hutun sai da ya wanka ya gama ƙyale-ƙyale sannan ya fito gaban Umma ya zube ya kwashi gaisuwa ya zauna tare da shagwaba yake cin abincin suna shan hira da Umma ya ce, Umma, ya na gai duk zuwan da nake yi yau ne kuka fi nuna murna da gani na, ko kuma dan na yi zuwan ba zata ne ta ce to da haka kuma ka zo a kan gaɓa, gashi ka zo daidai wato ka zo son da ake son zuwan naka ma'ana dama muna buƙatar ka zo ɗin ya dube ta ce saboda me ce saboda komai komai ma babana kai dai ka gama cin abinci ka je gurin mai martaba gaban shi ya faɗi amma sai ya daure ya jawo wata hirar umma kin yi kyau fa kamar ba ke ba anya kamar ba ke kika haifi anti salma ba umma ta ce kai ba na so yi wani zancen kai umma gaskiya dole na faɗa don ko babana koyaushe ma zancen kenan gashi babana ma koyaushe ka zo zancenka yake yi kenan wani kyau kuma bayan mun tsufa ai ba kyau ga tsoho fatan mu dai mu ga jikokinmu kowa mu ga na auta tunda mun ga na kowa mu ga na autan mu ka san yaya ƴaƴanka su ne asalin jikokin gidan nan kuma su ne za su yi gadon sarauta ya yi murmushi insha Allahu ni ma har nawa jikokin sai kin gani umma ta ce a'a babana bana fatan ganin wannan lokacin ya ce to mu sake labari bana so kina tunanin cewa wata rana za mu rabu ta ce ai wannan ya zama dole yau ina tawa uwar take ya ce shi kenan dai ummata ina su anti fulera ta dawo daga jidda kuwa ce eh ta dawo mana ta yi murmushi ta san ya kauce wa zancen ne kawai ta ce sun dawo tuni abban ya samu sauƙi sosai haka suka ci gaba da hirarsu cikin nishaɗi irin ta ɗa da uwa masu matuƙar son junansu sannan magaji ya shigo inda ya yi mishi rakiya zuwa sauran sassan gidan domin gaida kishiyoyin maman shi daga nan suka isa fada don yi wa mai martaba gaisuwa bayan sun risina sun yi gaisuwa sannan ya ƙarasa gefen mahaifin nashi ya ɗora tai kan ƙafar mahaifin nashi mai martaba wannan abin tun yana yaro haka yake yi mai martaba kamar koyaushe ya shafa kan yarima tare da furut Allah ya maka albarka sannan yarima ya zauna yana kallo yanda suke tafiyar da harkokinsu zuwa lokacin tashi Da daddare suna cikin cin abinci wani shahararren falon mai martaba falo ne na gargajiya ya sha kilisai da timtim in yana nishaɗi ya fi son ya ci abinci cikin wannan falon yanzu ma umma ce take zuba musu kalolin abinci suna ci shi ko ya rima yake sha cike da nishaɗi gashi yana zaune gaban iyayen shi mai martaba ya dubi ya rima cikin sigar wasa irin na 'ya'yan da suka saba suka shaƙu da iyayensu ya ce Allah gafarta modibbo dama ka samu ka samu labarin auren naka ne shine yasa ka yi mana zuwan bazata nan take cikin yarima ya kaɗa kamanninsa suka sauya ya ce ranka ya daɗe dama da gaske ne wai za a min aure mai martaba ya murmushi sannan ya dubi umma kin ji wani irin shirme dama ana wasa da zancen aure ne modibbo umma ta ce babana ai ka kusa angwancewa ne shi yasa shiru ya yi sai da duk kayan da ke gurin suka fita ran shi duk da son cin da yake yi kofin ruwa ya ɗauka ya tsiya ya kai bakin shi yana sha jin ruwan da yake yi ma tamkar maɗaci amma ya daure yana ɗan kurɓa don haka kada iyayensa su gane abin da yake damun shi sai dai ya makaro domin tuni sun fahimci bai ji daɗin albishirin da aka mishi ba sam haka mai martaba ya aje cokalin hannun shi sannan ya ce mun dai mun dai maka laifi ko alhamin yarima ya kwararo ido ya ce ya za a yi kumin laifi ranka ya daɗe ai kun yi min gata ne dai ya sunkuyar da ka ya ce na gode allah ya rama muku ya dubi umman tashi ban yi muku rashin kunya ba suka yi murna cikin jin daɗi don haka suka sanya ya? masa yarima kam ya shiga ruɗu lallai fa ya gamu da abin da yake tsoro gashi ba shi da mafita bai saba musu musu ba bare gardama don haka baya buƙatar ɓata tarbiyyar gidan su. ya san dai dole lallai da safe zai samu mahaifiyar shi yana so ya roƙe ta akan ta lallashi mahaifin shi duk da ya san dai ba lallai ne ya haƙura ba bacci ma kuwa a wannan ranar kasawa waye har dare zarba can ya ɗauki waya ya so danna namban magajin malam yana ɗagawa ya rema ya ce ɗan iska za a iya haɗa baki da kai ashe a kashe ni tunda har aka ƙulla min aure baka ce min komai ba magaji ya ce kai haba wa za ka aura haka ban sani ba <laughs> amma fa na yi murna da za ka yi aure tsaki yarima ya ja sannan ya kashe wayar shi ya kwanta ba dan dai yana sa ran yin bacci ba sai dan kawai ya yi tunani haka ta kuwa ta faru domin sai da ya dawo masallaci sallar asuba sannan wani nannauyar bacci ya ɗauke shi tara da misalin minti hamsin ya farka zuciyar shi cike da damuwa haushin komawa, ce ce amaryar da za a aura mishin don ya tsani abin da zai ɗaga mishi hankali har ya fita lokacin wani abu ya shiga lokacin wani abu daban da rigar bacci jikin shi ya nufi ɗakin umma yana so ne kawai ya ɗan lallashe ta ƙila ta goya mishi baya duk da ya san babu tabbas tana karin kumallo ya same ta cike da fara'a tana duban shi babana ka tashi ya ɗan turo baki irin na shagwababbun yaran nan ya zauna tare da bai ce ƙala ba Umma ta yi dariya tana cewa, Auta, yau shagoban ne ka tashi da shi to shi kenan. Kafin ya yi magana jakadiya ta yi sallama Umma ta ba ta izini ta shigo ta yi gaisuwa gurin Umma sannan ta ce, Na zo ne na gaida uban ɗaki na tun jiya ba mu haɗu ba, na ji ɗakin yana bacci, na koma kuma aka ce kuna cin abinci, to yanzu da na je suka ce mini ya shigo gurinki. shine na ce to bari dai na zo na ƙosa na ga ogan nawa uban ɗaki na umma ta ce to ga uban ɗakin nan dai ya tashi da fushi jakadiya ta dube shi ta ce ran uban ɗaki na ya daɗewa ya taɓa min kai ya ce dubi umma mana dan Allah ki dubi kin ji fa umma ta ce na ji mana na ji me kuma ta ce dan Allah umma ki gaya wa mai martaba a zanye min zancen auren nan wallahi umma am too young shekaru na fa duka ashirin da hudu za a min aure ku dubi karatuna mana umma yana buƙatar nutsuwa nan da nan umman ta ɗaure fuska sannan ta ce kaga kada ka sake mini wannan maganar magana an gama ta lokaci kuma ya matso sannan ka zo mini da wani shirme ya sa hannun shi ya dafe baki tare da cewar oh my god please umma i hope na san zaki iya shawo kan mai martaba ni na tafi to yanzu dai umma ni na fi son in na kai talatin sai na yi aure tunda kuna son na yi auren amma yanzu fa 24 nake kafin tati din ma a ce ina da yara haba ba zan iya ba umma ta miƙe sannan ta kalle shi me yasa tun san da ya sanar da kai baka mishi musu ba sai ni dan ka raina ni ko zaka zo ka sa ni a gaba to bari ka ji ba zai yiwu ba ta fita jakadiya na cewa Allah ya huci zuciyar kiran ke daɗe umma na fita da jakadiya ta matso ta zauna ta ƙara matsowa gaban shi ran ya daɗe ai haƙuri za ka yi ka yi haƙuri kawai ya dubi jakadiya idanun shi jazir ya ce jakadiya na san kina taimaka min tun ina yaro duk abin da nake so kina min ƙoƙari musamman gurin mai martaba jakadiya ta ce cikin sanyin murya da sigar lallashi ranka ya dade wannan karon mai martaba ba zai taɓa yadda da abin da kake so ba in kuma mun tursasa shi to lallai fa komai zai iya faruwa to girman shi zai faɗi ƙimar shi za ta ragu me zai sa a ce da sarkin zazzau wanda shine ya biya sadaki tare da keɓe amaryar taka wato ya killace ta shi kuma sarkin zazzau me zai ce da iyayen yarinyar sannan kai kanka ba ka yi biyayya ba irin ta 'ya'yan sarakuna domin tarbiyya gurin ku ake koyo sai kuma a ji ƙarfi iyayenka mai jama'ar bauchi me za su ce jama'an gari ma tukun kuma ka san labarin ka ya shiga garin Bauchi da kewaye ka dawo da tunaninka ka kwantar da hankalinka tare da na ummanka gashi kuma har ka sa yanzu ta yi fushi hankalinta ya tashi yayi ajiyar zuciya ya san yanzu fa ba shi da mafita sai hakuri ya dubi jakadiya ya ce jakadiya yanzu to ya zan yi ta ce yauwa uban ɗaki na ka samu magajin malam ku shirya ku tafi hira wurin amaryar taka wannan shine zai sa ummarka ta sauko mai martaba ya ji daɗi su ma kuma su yi alfahari da kai cewa Zaman ka a turai bai zubar maka da tarbiyyarka ba ta hausa fulani da na addinin ka musulunci ya ce shi kenan na haƙura amma jakadiya Allah ya sani ba na son matanmu na nan Najeriya su dai ƙauyawa ne ba su iya komai ba ba su iya kwalliya ba kuma jakadiya ta ce kai dai bari uban ɗaki na ba a fi ‘yan matanmu kyau ba ba a fi su iya ɗaurin ɗan kwali ba jan baki da hodon nan kuma duk dai ba za a gwada musu ba ya yi dariya tare da cewa hmm, ai ƙauyancin kenan kullum jiki a rufe rub jakadiya ta ce to ai wannan kuma haka addininmu ya tsara kuma ka sani in ka aure ta nan ne za ka ga kyanta kai kaɗai ya taɓe baki sannan ya ce to sanar da ni mai martaba a shirya mana zuwa can ina ne ma kika ce ta ce zaria ya ce yar masarauta ce ta ce a'a ba yar sarauta ba ce shi ya sa aka killace ta don ta ɗabi'antu da ɗabi'ar sarauta kuma ya shige ta ya fita yana cewa to bari na je na yi ma magaji waya a ɗakin shi kafin ya kira magaji sai da ya zurfafa tunani shi lallai fa dole ma ya haƙura domin kada ya zubar da daraja da kuma mutuncin masarautar mahaifin shi in ya so in an yi auren sai ya koma makaranta ya bar ta a nan in an yi hutu ya dawo ya yi zaman shi can in ta gaji ai za ta nemi a sallame ta yin wannan tunanin ya sa shi Yarima ya saki shi ya kira magaji ya ce to ya shirya za su je Zaria. Motoci hudu cike da dogarawa a gaban ta bayan 'yan sanda da suke tsakiya Yarima ne da magaji sai mai ɗauke da tsaraba zuwa kayan toshi wadda ango zai kai wa amarya. Cikin bacci take jin gabanta yana faɗuwa, gabanta ya tsananta faɗuwa. da faɗuwan da yake yi ta farka da sauri ta tashi tana salati ta kalli agogo biyu saura ta ce a'udhu billahi mina shaidanir rajim har lokaci ya tafi haka sai da ta yi sallah sannan ta shiga wanka ta zauna cikin sabon wanka ta saba jikinta da sabulu ta ƙara gode ma Allah yanda ya tsara mata surarta ga fata mai laushi ita kanta fa ta san cewa ta haɗu ta ƙeru samanta da ƙasanta duk ya haɗu kawai sai dai matsalar ta ɗaya ce rashin dacen miji domin a nata ganin mijin bai dace da ita ba Allah ya sa ma dai ya san menene auren in ma ya sani ita kam ai ta mishi girma sai dai fa ya nemi 'yar 'yar sha shida haka ta fito daga wankan tana tunane-tunane ta gama shafa jikinta da mai ta zira doguwar riga mara hannu ta sa ta san yanzu masu kula da kwalliyarta za su shigo sai ga su sun yi sallama ta amsa suka shiga aiki cikin zuciyarta kuwa wannan kwalliya da take ji ba don komai ba sai don iska kawai ake yin ta tunda ba miji gare ta ba kuma ba mijin ne zai zo ganin ta ba ita kuma ba fita za ta yi ba bare ta ce wani abu atika ta katse su da cewa ranki ya daɗe allah ya sa ba mu ɓata miki rai ba na ji kina tsaki bilkisu ta ce ina tsakin wannan kwalliyan ne kawai domin ni ta ishe ni suka ce ya kamata a ce kin saba da wannan kwalliyar ranki ya daɗe su yarima kam kai tsaye fadar sarkin zazzau suka zarce suka kai gaisuwa suka ci suka sha suka huta tare da yin sallah sannan suka tafi gidan da amarya take yarima da magaji fa. dogarawa guda biyu ke biye da su cikin wata mota magaji ya dubi yarima cike da tsokana ya ce na san gabanka yana faduwa ko kana tunanin fara ce ko baka ce mai kyau ce ko ba ta da kyau oho dai yarima ya dube shi kamar ba zai yi magana ba har magaji ya sa ya sadakar akan ba zai ce komai ba sannan yarima ya ce to ina ma son ta kenan da zan yi tunani a kanta ya ja tsaki kada ka raina ma kanka hankali za ka so ta ma kuma na san kana son ta ko ɗaya yanzu ma kawai jaje na zo in mata da sauri magaji ya dube shi jaje kuma yare mai jinjina al'amarin ya jingina da kujera tare da share magaji har sanda suka iso gidan a falon suka zauna magaji ya dubi kuyangin da ke zube gabansu suna ɗibar gaisuwa ya ce ina gimbiyar take asabe ta ce tana cikin ranka ya daɗe ya ce shaida mata isowarmu tunda ta ji shigowar motoci ta kasa sukuni ta miƙe tsaye tana ta kaiwa da kawowa sanye cikin doguwar riga mai haɗe da hula asabe ta shigo ran ya daɗe ki bani goron albishir da sauri bilkisu ta ce mansu ce ta zo ko kuma mamanmu asabe ta ce ran ya daɗe yarima ne ya zo ta dafa ƙirji cike da fargaba tare da cewa yarima Asabe ta ce, "E ranki ya daɗe Yarima." Bilkisu ta so ma zufa, komai ki je ki ce masa ina bacci. Dan ba zan gan shi yanzu ba, tsoro Asabe ta ji, amma dole ta je ta faɗa, jiki babu ƙwari ta sanar da su, gimbiya tana bacci. Yarima kom ko juyowa bai yi ba, magaji ko ya ce, to bari mu jira ta. ya ɗan saci kallon yarima don ya faɗa ne kawai don ya ji mai yariman zai ce nan take ko yarima ya daka wa asabe tsawa da cewa ki taso ta mana ita wace ce da har za a ce tana bacci duk dai bilkisu tana jin su nan take ta tuno da maganganun da yarima ya gaya mata don haka asabe tana shigowa kafin ta yi magana bilkisu ta fita yarima yana zaune ne sitin ɗakin nata don haka tana fitowa ta yi arba da shi ya yi kyau cikin kayan da ya sa irin na 'ya'yan sarakuna suka fi irin wanda 'ya'yan sarakuna suka fi sawa sai hula mai gashi da kuma takalman sarakai sam ya rema bai ko kalli inda take ba duk da ya san ta shigo ya yi shiru ya ji ya ji da wacce za ta fara amma sai ya ji shiru sai magaji ya ce ranki shi daɗe ƙara so mana Yarima ya juyo da nufin ya ga wai shin wannan wace ce ita, zumbur ya miƙe yana nuna Bilkisu da ɗan yatsa tare da faɗin dama ke ce, ya kalli magaji, ka gane ta ne? Bai jira amsa ba ya so tafa hannun shi sai da ya yi tafi sau uku sannan ya taka a hankali ya isa gurinta, ya dube ta sai yanzu na fahimci dama kina da wata manufa a kaina kuma kin yi nasara shi yasa kika ce kin san ni wato har kin fara gani na so kin yi ƙoƙari yanzu dama na zo ne na faɗa miki abu biyu na farko in taya ki murna sannan miki jaje daga ƙarshe kuma in baki shawara to amma tun da ke ce ina nufin ba ba wata can da nake zato ba wadda bata san ni ba aka tilasta mata aure na so yanzu abu uku zan miki maimakon biyu zan fara jinjina miki sannan miki murna da kuma miki jaje sannan kuma in baki shawara to sai dai shawarar da zan baki ta sha bamban da wadda kike zato domin da ce ya juya mata baya tare da haɗe murmushi ya dafa ƙirji ya ce to zan miki kuwa ya fara da cewa na san yadda kike shi yasa kika yi ƙoƙari har kika isa wurin modibbo zuwa wurin mahaifina kika kuma haɗo da sarkin zazzau kin yi ƙoƙari har zuwancin zuwa batun aurena sannan ina miki murna da samun miji kamar ni haƙiƙa kin yi sa'ar samun wadda wanda mata ke so kuma mai burin zama da mace ɗaya rak ƙarin ki kuwa ita ce gidan sarauta ba a saki mutu ka raba matsawar baki zo da wata alfasha bayyananna ba sai shawara da farko na zo ba wadda za a aura min shawara ne akan kada ta yarda ta shigo hurumina wato ta bijire ma aurena kafin zuwan ranar amma yanzu ke ya juyo ya nuna ta da ɗan yatsa ba zan ba ki shawarar karki aure ni ba domin ke ce kika nema kuma ni ma na so hakan don kawai bambance miki tsakanin aya da tsakuwa sannan shawara ta gaba sai kin yi haƙuri da zama da ƙaramin yaro kuma bugu da ƙari yaron jahili da kakkausar murya ya faɗa magaji ya taso yana cewa A'a, yarima what are you thinking yarima ya ɗan mishi hannu don't say anything baka san komai akan wannan yarinyar ba ni na santa bilkisu ta ce kai ni daina ce min ka daina ce min yarinya oho domin ni ba sa'ar ka ba ce sannan ka daina ɓaɓatun na shiga na fita don na same ka wallahi ka yi kuskure yanda kake ji an matsa maka haka ne ma aka matsa min gara ma kai da aka tuge ni da aka tuge ni akan aiki sannan akan aiki na sannan duk zaman da aka ajiye ni na bukatan na shirya sai ka sa sai ka sa ni ina da ilimi kuma ina kuma ba na fata na bar tafarki na addinin musulunci wadda ya shimfiɗa min don haka zan bi ka in Allah ya sa kai mijin nawa ne hawaye ya so ma zubo mata sai dai na cutu don ba irinka nake so ba ba kuma irinka nake son aure ba ta juya za ta tafi Yarima ya fisgota kin san zaman da za mu yi da ke kuwa ya zuba mata manyan idan cikin nata idanun na idanun masu tsananin haske da matsakaicin girma ya ce ina tarbiyyarki kina da ita to yanzu bari na tambaye ki da fatan dai kin san zaman da za mu yi mace mai shekaru da ilimi mijinta ƙaramin yaro kuma jahili kuma mai tsatsauran ra'ayi sannan kuma miskili in kin shirya zama da wannan mutumi you are welcome ya sake tafa mata da ƙarfi ya fita magaji ya taso ku kusa da ita ya ce to ki haƙuri sha Allah komai zai yi daidai murmushin bakin ciki ta yi ga hawaye yana zubo mata sai to yanzu kan yaya zan yi ɗaki ta shiga ta hau gado ta ci kuka zuciyarta kuwa tana tambayar ta sai yaushe za ta yi farin ciki a baki ta furto babu rana don yanzu za ta shiga sabon babin bakin ciki ne a gidan yarima gashi babu saki to me ke shirin faruwa da ni ne yanzu lokaci baya jira sai dai a jira shi in ji 'yan magana wannan haka ne domin yanzu saura sati ɗaya kenan bikin yarima da bilkisu gefen su mamanmu babu zama duk an ce ba a son komai da gare su ba a bukata amma dai mamanmu ta dage lallai a bada ko da ɗaki ɗaya ne da za ta zuba ma mai gado kayanta mansura kuwa dubu ɗari ta zube ma mama ta ce tare da ba ta haƙuri akan babu yawa banda na faruk su saki na kowa ya yi ƙoƙari sai dai su gwaggwaladiyo sun hana kansu sukuni suna ta fatan faman shige da fice a wurin yan tsubbu su ma suna nasu shirin can gefe ɗaya kuwa gefen ango san babu wadda ya zuci baya so nan ya sake aka sabu aka sake sabon shirya yadda biki zai kasance dangi kowa ya kosa yan kawo lefe gidan umman mansura aka sauke su suna ɗauke da akwati dozin biyu tare da ki ɗin hennessy su anti salma sun raina ma sun raina ma gidan da aka nemo ma modibbo aure duk da tsarin gidansu umman mansura ina so in an so a ce gidan su bilkisu a can ne duk dai sai dai sun haɗa sun yaba da kuma tarbiyyar da aka yi da kuma ɗan kayan lashe-lashe da na ciye-ciye da aka kama su sannan tukucin dubu ɗari aka ba su don bai wuce kuɗin da za su sayi suwit ɗin yaransu ba haka suka tafi suna surutu ko da suka je suka gaya ma umma cewa ta yi ba ta son surutu don haka su rabu da ita in ma ba a ba su tukuici ba ai ba addini ne ya ce ai haka ba tunda an ba su tukuicin dubu ɗari karensu ne ya kama to ana saura kwana uku biki aka ɗauko bilkisu wadda ta sha gyaran gurin tsohuwar da suke tare da jakadiya ta tura ta ga kuma mansur mansura da ta zo mata da nata tsarabar sannan ga mai lalle da take bilke nan fa bilkisu ta yi kyau kamar aljana suna sa kai ɗakin mamarmu dangin mama suka kama faɗin tabarkalla masha Allah yau da mutane suke ta cewa kai bilkisu ke ce kuwa gaskiya kin kin yi kyau kin yi kyau kaza kaza sai kawai ta ɓoye gidansu ummansu walima kawai suka shirya inda aka sha wa'azi da kuma nasihohi bayan ɗaurin aure kenan amarya hijabi har har ƙasa da niƙabi ta sa ta rufe fuskarta don tunda ta fito daga inda aka killace ta sai ta ringa ganin haske yana haske mata idanu don ta jima bata ga rana ba motocin ɗaukar amarya sun kai ishirin zuwa da biyu zuwa nan aka tafi gidan sarkin zazzau sauran dangi sun wuce bauchi a mota amarya kuwa jirgi aka kawo musu suka shiga zuwa can ladiyo da suka remi suna sahu don su ‘yan yi ‘yan binne-binnensu na gidan bokaye da suka basu. Hakan nan yadda Mansura ta tuɓurɓure sai da faruk ya yi ma bilkisu kaya bilkisu ita ma ta tuɓurɓure sai an raba musu nata lallaɓa ta da aka yi ta yi mansura ta ɗiba don umma cewa ta yi ba za a raba ba tun da tsadar kayan ma ba daidai ba ne haka dai suka yi ta fama mamansu na cewa ina dole ne sai an raba musu tunda ita ma a nata haka aka yi amarya ta isa gidan iyayen mijinta dab da magariba nan za su fara zama a gefen shi tunda malaysia za su wuce gefen ya sha ya gyara kayan alatu ko ina a gyare sannan ga ɗakin da aka basu su mama sun yi ƙoƙarin sani ga kuma gara shaƙe da motoci duk fannin hidimar nan malam mamman babu ko taron shi sai dai fa diyar shi ta auri ɗan sarkin Bauchi. Dina ɗaya da aka shirya ƙayataccen hotel kusa da kusan kusan mutum shida ne akan amarya suna shirya ta ni kaina da muka haɗa ido sai da na ce subhanallahi to ina aka ga ango kuwa <laughs> kai kai kai yana zaune cikin shiga ta alfarma wata alkebba ta ƙarshen tsada cikin motocin shi lemon yana kallon tv ku kuyangi da sauran dangi suka rako ta har gurin motar aka buɗe mata ta shiga Ƙamshinta da turaren da ta aka mata wadda tun tsawon zamanta a gidan aka killace ta wannan tsohuwar take ta turare ta nan da nan kamshi ya buge shi na musamman domin shi mansu ta yi mata wanka da shi ta shigo ta zauna sannan ta yi sallama ba tare da ya kalle ta ba ya amsa sallamar sai dai yana kallon ta ta wutsiyar manyan idanun shi kayan da ta yi tare da ƙamshin turarukan jikinta sun rikita shi kuma nan da nan ya ji sha'awarta ya kama shi ya yana ji dai sha'awar tana motsa mishi sai dai ya dake kuma ya share ta amma zuciyar shi tana faɗin fa she is beautiful ita ko bilkisu ƙasa kurum take kallo tare da jin wasu wasu tana jan ƴan yatsunta zuciyarta kuwa tana ta kamfata mata kyan halitta irin ta yarima sai dai ƙorafinta da ya yi ne shin zai iya tunaninta ya katse daidai sanda motar ya tsaya guri ya yi guri dama ango da amarya ake jiran shigowarsu cikin hall ɗin jama'a dai sun samu. kowa yana jira an tsumu ‘ya'yan gwamnoni ‘ya'yan sarakuna sun jinjina ma zaɓin yarima kai wani ɗan sarki ɗaya wadda ya kasa daurewa sai da ya isa kan yarima har mazauninsu ya ba shi hannu bayan sun gaisa sannan ya ce prince al'amin ta ɗauki ta ƙarshe cikin mata yarima ya ɗan dake ya tare da godiya ya ce na gode Mansu ta dafa Bilkisu sannan ta rusuno bayanta ta ce, Aminiyata, gaskiya fa kun yi kyau da yawa, kuma kun dace sosai tsaki Bilkisu ta ja tare da cewa, Ni duk kunya ma ta ishe ni, duk abin kunya ne in auri ɗan wannan yaron. Mansu ta ce, Yanzu dai ya zama mijinki, sai dai a daina ce mishi yaro. Bilkisu ta ɗan dube ta cikin ‘yan ‘yan dariya, ‘yan jarida suna ta hira da shi ta ce, Ba zan daina kiran shi yaro ba. tun da bai girme ni ba dina dai yayi dina yayi kyau guri duk ƙamshi ne ke tashi ‘yan mata da yawa sun kira bilkisu da mai tsananin sa'a domin cewar samun yarima sai an tona bilkisu kuwa ta kai kunnenta lokacin da wani ɗan jarida yake ta bayan yarima wani irin farin ciki yake ciki yau kasancewar ya yi aure da abar son shi kuma mai tsananin kyau buɗar bakin yarima sai cewa ya wannan ita ce rana mafi mafi muni cikin ranakun da ya yi na duniya saboda me ɗan jaridan ya tambaye shi cikin mamaki nan take magaji ya katse ɗan jaridan da cewa tsabar murna ce ta sa shi baya iya maganar da ta kamata please ka tafi ka bari sai mun samu wuri na roƙe ka ka bar waɗannan bayanan naka bilkisu bata ji komai ba don ya ce haka dama tana tsammanin zancen abin da ya fi haka daga gare shi magaji da faruk suka yi ƙoƙarin ganin yarima bai yi wata 'yar abu wadda za ta ɓata wurin ba nan suka yi fama da shi ya ce ba zai tashi zuwa ko ina ba don haka suka ɗauko kek ɗin zuwa gaban shi tare da baiwa jama'a guri kan cewa kun san yarima namu ɗan gata ne sannan shauƙin mulki yana ɗiban shi don haka ba zai iya zuwa gaban kek ba sai dai kek ɗin ya zo gabansa haka ya sha fama kafin sannan ya sa mata a baki ita ma kuwa an sha fama gurin lallashinta don haka hoton ba da kek ɗin nasu duk ransu bai so ba sai dai haka ne bai hana su yin bai hana su yin kyau ba haka dangi suka yi ta turawa suna zuwa suna zuba ma ango da amarya kuɗi kasancewa duk sun ƙi su yi rawa bilkisu kan abin bai ma birge ta ba ta tuna 'yan watannin baya kafin ta gamu da yarima ba ta da wani buri da ya wuce ta samu miji burinta shine auren farin cikinta ta ga wadda zai ce wacce ina son ki amma hakan ya gagara har izuwa yanzu har wannan lokaci da take da aure ta dubi yarima cikin zuciyarta ta ce ga dai mijin kuma mijin nunawa ya haɗu ta kalli ɗimbin mutanen da suke gurin waɗanda sai dai ta gansu cikin TV ko jarida ta dubi kayan jikinta zuwa gwalagwalan hannunta da duk waɗannan abubuwa sun kasa saka ta cikin farin ciki saboda ta rasa wannan kalma guda ɗaya kalmar so to wai ina ne ma za ta samu wannan kalma me kuma yake faruwa da ita ne me yasa maza ba su sonta? Me me yasa babu wanda ya taɓa zuwa ya ce yana sonta? duk wadda aka ba wa ita sai dai ya guje ta hawaye suka zubo mata daidai sanda wani ɗan jarida yake cewa wani irin farin ciki kike ciki yau ranar aunanki. ta buɗe baki za ta ce wani abu baƙin ciki ne kawai ita a ranar yau sai murna ta hau nan da nan mansura ta ce da 'yan jaridan nan Idan Allah su ba ta wuri ba za ta iya cewa komai ba saboda farin cikin ya yi mata yawa, Ga shi har kuka ma take yi. Bilkisu tana ji ba ta tanka ba, ita damuwarta ma ta sha mata kai. Haka ta aka yi ta shagali dangi suna ta ba da kyaututtuka zannuwa agoguna mai ɗauke da hotuna wani iya shege da magajiya shi ne duk maroƙi da mawaƙi da ya zo gaban su yarima ya yi roƙo sai magaji magajin malam ya ce yarima ya baka kujerar maka ko mota kamar sau hudu ana haka yarima yana jin shi da ya ga magaji ba zai bari ba ko kuma kyautar gidan sarautar ma gaba ɗaya zai iya yi babu ƙarya don duk abin da aka ce an bayar to an bayar don haka sai ya ce magaji ya ishe ka haka fa in ba haka ba wallahi duk wanda ya sake ka sake ma kyauta to kai za ka bashi don ni dai ban ɗauki ranar yau ranar farin ciki ba bare har ma na yi wata kyauta dariya kawai magajin malam ya ya san ya kunna wa yarima wuta bayan tashi daga gurin dina haka aka yi jerin gwano zuwa gidan mai martaba inda bilkisu ta shige gefensu sai da ta yi wanka sannan ta zo ta yi alwala ta samu su sakina duk sun kwanta da sauran jama'a bilkisu ce kawai take sallah nan ita ma ta yi sallar ta sannan ta koma suka soma hira gurin dina bilkisu dai ƙoƙari take yi akan yadda man su ta ringa ba da ita gurin yan jarida ita ko su zuƙewa kawai ta ci gaba da zaƙewa ne tana ta faɗin yadda suka yi yau cewarta ta taɓa ganin mata da miji da suke ce da suka dace kamar ita da yarima ba sannan ta koma ta yi wa bilkisu hirar kayan gyaran jiki bilkisu ta ce don allah ki kyale ni ki yi kamar baki san wadda na aura ba mana wannan yaro ne zan tsaya ina damun kaina saboda shi ta ɗan jatsaki kin san Allah ko da ina son shi wallahi ba zan taɓa ɗaukan na a gurin wani gyaran jiki ba saboda me ma me ya sani ina aure ballantana kuma ma ni bai min ba ba son shi nake yi ba shi ma haka ba so yake ba mansura dariya ta har da kwanciya sannan ta ce bilkisu baki san matasan yanzu ba kenan bilkisu ta kwanta tana faɗin bar da zancen nan kawai ba na buƙatan zancen nan kin ji zan je na huta bacci kuma nake ji mansu ta ce to gobe ai ba za ki yi shi ba in mun watse bilkisu ta ce to ai sai ki hana ni mansu ta kwanta tana dariya tare da cewar in ban hana ki ba ma ai yarima zai hana ki cike da tsokana ta yi maganar irin ta ƙawaye banza kawai bilkisu ta yi mata ta ci gaba da addu'o'inta na bacci rintsa idanunta duk da cewa ba ta da tabbacin cewar za ta yi baccin washe gari sabon biki ne ya tashi a gidan sarki dama su umman mansura suna can gefen umman yarima tare da su goggula biyu duk dai suna can suna ta ganin abin da ke faruwa kurum a gurin amarya kuwa misalin sha biyu yan yi wa amarya kwalliya suka shigo sai da suka yi mata turare kusan kala goma sha biyu lallai kuwa amarya ta haɗu daga ita sai bes da siket hatta gashin kanta sai da aka mishi turare kala kala sannan aka saka mata wani les mai laushi mara nauyi aka naɗe ta da lafiyayye kaya zobuna da sarƙuna na hannu da na ƙafa ƴan kunne kuwa subhanallahi masha Allah haka mutane suke ta faɗi aka fito da ita zuwa falo inda yarima yake jira za su je gurin sarki ya sa musu albarka sannan a zo a yi buɗar kai sai kogogon yana can yana ta fama ana fama da shi jakadiya da magaji sun tasa shi a tsakiya suna ta lallashin shi suka ga abin ba zai gagara ba suka koma da abin ya gagara suka koma mishi masifa magaji zuciya ya fita ya kyale shi tare da cewar to bare na je na sanar da umma tunda har kai baka isa ba ya je bakin kofa jakadiya ta juyo ta yanzu haka kake so a yi ta dawo cike da fara'a da kirari sannan ta ce ranka ya daɗe ka yi haƙuri ɗa guda ɗaya tamkar da dubu wanka za ka so mai ka yi shiga ta alfarma gimbiya fana jiranka a falo na gode ranka ya daɗe sai ka fito ya fita ya bi ta da kallo har ta fita sannan ya ja tsaki ya ya shiga toilet kusan awa biyu ya ɗauka sannan ya fito ya shigo falon kuyangi suka miƙe jakadiya ta ta sa su lallai ga zara ga wata suka ratsa jama'a har fada inda sarki yake zaune tare da fadawa da kuma manyan baƙi ‘yan taya sarki murna sun zube sun yi gaisuwa suna zaune gaban sarki yana musu addu'a sannan ya sa musu albarka ya umarci waziri da ya miƙo mishi alkyabba ta musamman wadda ya tanade ta don wannan rana take ya sa ma bilkisu wa ya ga gimbiya bilkisu sarki da kanshi ya san ɗan nashi ya yi dace da mata ta gari nan malamai suka yi ta addu'o'i sannan maroƙa sarki suka ɗora busa da kirari su bilkisu suka fito mata suka ɗau goɗa da kuyangi cikin ado suna biye da su sai gurin da aka gyara don buɗan kai wani ƙaton fili ne nan cike gidan ya sha ya sha ado ta ko'ina nan aka yi buɗan kai ango da amarya sun samu kuɗi babu ma kamar ango inda matan sarakai ƙawayen umma shi da matan gwamnoni zuwa kai zuwa masu faɗa a ji banda kyautar kuyangi da samun da aka samu kyaututtuka daga Sokoto ana gamawa dama kamar yana kan ƙeya ne suka nufi masallaci suka dawo wanka ya sake yi sannan ya sanja kayan jikin shi ya fita zuwa wani wuri na hutawa ya kama ɗaki ya yi kwanciyar shi da nufin ya huta Su ku watan gida an ci gaba da ‘yan bukukuwa yayin da wasu baƙi suka soma buɗe kayansu don tafiya gida, ciki har da dangin su Bilkisu wanda hakan ya yi mugun ɗaga hankalinta musamman da ta ga Mansura ma ta haɗa kaya. Ta zuba ma Mansura idanu ta ce Mansu wai me kike nufi ne? Ta ce Gombe za mu je zibini da mijina. Bilkisu ta ce ki daina min wannan magana, gaskiya ba za ki tafi ki bar ni ba. kuna nufin ni kaɗai za a bari ban san kowa ba a nan mansura ta yi dariya ta ce ba auren ba kenan bilkisu ta ce amma aike na zauna miki mansura ta ce a ina ki tuna dai da kyau kuka nake yi sanda kuka je kuka baro ni a gombe nan take bilkisu ta soma kuka tun mansu tana tsokanar ta har dai ita ma ta shiga bata baki tana kuka da kyar tana hawaye yadda ta ga Bilkisu take kuka duk su umman Mansura babu wadda bai yi hawaye ba amma suka daure suka haƙura suka ƙi ƙara kwana amma Faruk ya ce kafin su koma Kaduna za su biya su Sakina da Maryam suna kuka suka tafi amma an bar mata auta kafin hutunta na makaranta ya ƙare duk da ba a zo mata da kaya ba tunda ba a shirya za a bar ta ba daga gida ma Umman Mansura ta ce a barta kafin magariba duk an gama tafiya sai Bilkisu kwance kan gadonta tana ta kuka. Autako tana falo tana ta kallon ta can dai da ta gabata da niyya sai ta yi haƙuri don haka ta tashi ta shiga tulit ta ɗauro alwala ta zo ta tada sallah asma'u auta ita ma ta zo ta yi nata sallan har sallar isha'i bayan ta idar tana idar da sallah kuyangi suka zo suna shaida mata batun cin abinci ta ce ita kan alhamdulillahi sai da ƙanwarta je su ba ta abinci inin wannan ranar in ban da ruwa babu abin da ta sha balle abinci haka sun tana kwance ita da asma'u bacci